a halin da ake ciki amurka na shirye-shiryen turo ƙwararru da za su horar da dakarun najeriya musamman wajen yaƙi da ta'addanci ambasada yaro yusuf mamman tsohon jakadan najeriya ne a ƙasar spain da fadar vatican muna godiya musamman ƙasa amurka da ƙasashen tarayyar turai da kuma ƙasashen afirka musamman african union da kuma ecowas fatanmu shine a ce an yi auren zobe najeriya da gwamnatin Amurka. Saboda Amurka sun kawo kuma domin ƙoƙarin fitar da yaran nan ‘yan matan na Cibok. Musamman ma a horar da jami'an sojoji. To sai ya zamanto duk abin da ake yi idan aka kawo harkar tsaro kuma aka kawo siyasa ba ta tafiya ɗaya. Fatan mu shine anan Amurka kawancen da ake da shi na duniya su zo su taimaka a Najeriya da musamman ma gwamnatin Buhari domin samun nasarar an samu 'yan matanan na Bok in za a iya tunawa dangantakar amurka da najeriya a baya ta yi tsami bisa yadda amurka ke zargin dakarun najeriya da danna haƙƙin bil'adama a faɗin da suke yi da 'yan tada kayar baya a shiyar arewa maso gabas shi ma jakadan ƙasar kanada a nan najeriya ambasada henry da. ya gaya min cewar ƙasarsa za ta yi aiki tare da najeriya uh, muna fatan yin aiki tare da buhari don ƙarfa dangantakar mu kana mu inganta alakar tattalin arziki sannan mu aiki tare wajen ta tsaro zaman lafiya a afirka Afirka da ma duniya baki daya. To work together to promote peace and security and in and around the world. Shi ma Prime Minister Britania Mr David Cameron ya turo sakataren harkokin wajen kasar sa Philip Hammond dauke da wata dogoro wasiƙa inda yake taya Muhammadu Buhari murna inda ya nemi shugaba Buhari da ya zayyana dalla dalla irin bukatun da Najeriya ke son Britania ta yi mata. Abu Zaid Asman dan Gososo wani babban dan jaridar kasar Nijar ne. Ka gani kenan wannan zaben da aka yi Buhari kowa gani yake insha Allah yanzu za a samu wani sauta nan kuma kamar sanin kowa ne yanzu ka gani Najeriya da kasashen Afirka ko ina ya kamata a ce shi shugaban kasa a ga sabo Buhari a ba goyon baya saboda na ce maka Najeriya babban kasa wadda take wato duk yan Afirka sun zo da ido bisa kanta saboda wani shugaban kasa idan aka naɗa ko kuma za a rantsar da shi ba duka shugabannin kasa ke zawa ba amma kowa ya gani wato daga kowane bangare na duniya da an da Buhari kowa da kowa ya zo eh shugabannin kasa wadanda ma ba a tsammanin zo sai da an ga su zo wurin. Waɗannan abubuwa dai masu yarki na ganin cewa na iya haskaka sabuwar hulɗar dangantaka ta diplomasiya tsakanin Najeriya da ƙasashen waje. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.